To a cikin shirin namu na yau za a ji yadda kotu ta ba da umarnin a tsare wani matashi a gidan gyaran hali a bisa zarginsa da gaggaura mari ga wani limami yana tsaka da sallar asuba a masallacin juma'a na tudun wada brigade da inda har sai da yi taga-taga zai faɗi. Sahu ya kai guda bakwai ya tsallake ya je ya ci kuma liman. Dan mic din ma da ta tsinki tana hannun mana daga kai sai muka ga cewar ai wanda ya wuce ne shine ya shake shi. don da kyar ma muka bambare shi. Sannan za a jiyar da gwamnatin tarayya ta ce a ranar goma sha biyu ga watan gobe za a kammala gyaran wutar nefa a yankin arewacin kasar nan. Sai dai shugaban rundunar adalci ta ƙasa ya ce mafata ita ce a fara hukunta shugabanni da ke barna. A fara ratewa, a fara harbewa, a fara yanke hannaye da duk shugaba barawo a ƙasar nan. kowa i gani in ya so dole ke sha'awa ya yi irin abin da suka yi shi ma ya tabbata in ya za a masa irin abin da aka yi musu. Sannan za a jiyar da masu sana'ar sai sayar da daskararren kaji a kasuwar tarauni suka ce rashin wutar nepa ya sanya sun fara korar ma'aikatansu. Baya da za a yi a yanka kaza babu ka tare da inda za ka saka ta ba sai da wutar lantarki injina ba zai yiwu ba ba za ka iya sayar dizal ka daskarar da kaza ba in kuma ba haka ba sai dai mu dakatar da wannan ma'aikata sama da mutum talatin domin harkar ba za ta yiwu ba dole sai da wutar lantarki. don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda aka koka da yadda ake ci gaba da gano gawar jarirai a cikin bola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 Abdullahi Idris shine shugaban kwamitin tsaro a ɗorayi, ga kuma yadda Abubakar Dahir ya kasai ya gana da shi. Akwai wani wato kasurgumin um, mai da yake jagoranta tashin hankalin unguwan nan ana kiransa gundura shi ma yana hannun 'yan sanda to shi ma kama shi da aka yi mun ji daɗi sosai muna ma kira wa 'yan sanda su rike shi wato ainihin domin a ci gaba da bincikensa don mu samu biyan bukata a ƙarshe muna kira ga masarauta ita ma ta mana alkawari masarauta kano cewa za ta agaza mana da kayan aiki za ta taimake mu da abun da za ta iya wajen ganin mun samu tsaro cikakke a wannan yaƙi namu kuma ta yi ruwa ta yi tsaki mun kai mata roƙo mun shigar da roƙo a samar da dibijin na 'yan sanda na dindindin gwamnatin kano ta amsa wannan roƙo namu an samar da wannan guri gashi ma an kammala gini mun shigar da roƙonmu a wajen wato a gidan gwamnati akan a samar da haske akan titi shi dai gundura yan sanda sun zarge shi da hannu a rikice-rikicen daba a yankin ɗorayi da kuma farfasa motar yan sanda To a nan gaba kaɗan za a jiyar da kotu ta ba da umarnin a tsare wani matashi a gidan gyaran hali a bisa zarginsa da gaggawar mari ga wani limami yana tsaka da sallar asuba a masallacin juma'a na tunin wada brigade ta inda har sai da yi taga-taga zai faɗi. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina gama mu leƙa fannin makamashi inda ministan makamashi da wutar lantarki na ƙasa adebayo adelabu ya ce a ranar goma sha biyu ga watan nuwamba za a dawo da wutar lantarki a jihohin arewa guda goma sha bakwai idan ka cire jihar kwara da kuma jihar niger shin ko yaya rashin hasken wutar lantarkin ya shafi kasuwanci a jihar kano Nasiru Adamu Ibrahim mai kaji wani mai kamfanin sayar da kaji ne da daskararru a kankara daga kasuwar Tarauni a nan birnin Kano ya ce ta har ya fara nazarin sallamar da dama daga cikin ma'aikatansa sama da mutum talatin a saboda rashin wutar nefa. A gaskiyar magana muna cikin matsala musamman a harkar kaza. Harkar kaza dole sai da wutar lantarki. In babu wutar lantarki ba za ka iya harkar kaza ta frozen ba. Sai da haka muna kaza ne muna sai da kaza muna yanka ta muna frozen cikin. sai da haka ba zai yiwu ba dole sai da wutar lantarki wannan rashin wutar ya cutar da mu ba kankani ba ina da mutane wanda nake tare da su yara na sun kai su mutum talatin kuma yawancin su magidanta ne wanda suke cin abinci a karkashi na sai da haka yanzu na rasa yadda zan bullo wannan lamari saboda babu wuta babu wutar da za a sarrafa harkar sai da haka muna cikin matsala ba kankani ba to ba kwa siyo kankara kankara ba za ta iya daskarar da kaza ba sai dai ta hana ta lalacewa da wuri ya zama dole sai da wuta wuta ce za ta iya daskarar da ita diesel ya yi tsada kuma in ka sa dizal din ma na nawa za ka siya idan suka ma da kaza harkar ba za ta yi ba dole sai da wutar lantarki yanzu da babu wutar yaya kasuwancin kajin yake kasuwanci ya tsaya cak nasiru adamu ibrahim mai kaji ya ce a baya yana yanka sama da kaji guda dubu amma tun da aka ɗauke wutar lantarki ko guda hamsin fargabar yankawa yake dole ne mu tunanin a nema musu wani abin yi in kuma ba haka ba sai dai mu dakatar da wannan ma'aikata sama da mutum talatin domin harkar ba za ta yiwu ba dole sai da wutar lantarki baya da za a yi a yanka kaza babu ka tare da inda za ka saka ta ba sai da wutar lantarki injina ba zai yiwu ba ba za ka iya siyan dizal ka daskarar da kaza ba ba zai yiwu babu kuma da za ka yi ajiya. Kamar kaji nawa da kake yanka yanzu kuma nawa kake iya yanka saboda rashin wuta. A gaske can magana ni Alayi Nasir mai Jamila ina yanka kaza sama da guda dubu da a rana. To sai sha'ani na rayuwa kuma maciya kazan suna raguwa suna raguwa suna raguwa ta dawo muna yanka kaza ba ta wuce ɗari biyar ɗari uku ɗari hudu ba. To amma yanzu ko kaza guda hamsin zan yanka sai gaba na ya faɗi sai da idan ba sai wannan guda hamsin ɗin ba raguwa na tunanin yadda zan yi da ita. Sai da ya ci a gida kenan. To ya za in ka ciwo gobe za ka sake ci ne? <laughs> A zagayen da na yi a kasuwar ta taro rauni na fahimci yadda masu sana'ar sayar da daskararrun kaji dukkaninsu suka haɗa kai da gwiwa a saboda rashin wutar nefa musamman ma da wasu daga cikin kamfanonin suke duba yiwuwar sallamar da dama daga cikin ma'aikatansu. sunana salisu talatu muhammad magana wutar lantarki kusan ita ce jigo akan harkar kaza rashin ta kuma shine ke tabbatar da kowane kasuwanci ballantana kuma kasuwanci irin namu da yake buƙatar abu danyi ne zaka frozen zaka sashi frozen wanda idan babu shi to kayan zai iya lalacewa abin kuma da ka ajiye zaka lalace asara ne kasuwa ba za ta yi a haka ba to kaga nan muke kira da gwamnati cewa musamman gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah ta wayoyi arewacin Najeriya a gyara mana wannan wuta musamman zara kan da yake mu kasuwanci ne gaban mu kuma shine tushen rayuwar mu da wannan wuta tana lalata mana kasuwancin mu kai tsaye kuma tana tarwatsa mana a wannan kasuwancin mu kamar akwai wasu daga cikin ma'aikata irin ku aka ce sun fara fuskantar barazanar sallama daga aiki saboda ba kasuwa da makamantansu eh gaskiya ne ai ba zai ba kamfanin da zai iya rike ma'aikaci ba tare da yana samun abin da yake samu zai sallame su ba idan babu wuta harka ta durkushe in ta durkushe kuma babu haraka so da me kamfani ba zai iya wannan ba ɗaya daga cikin kalubalen da masu sana'ar sayar da daskararrun kaji ke fuskanta shine yadda ma za su sayi kankara wadda ita kanta babu ita gashi kuma kajin da aka yanka na buƙatar a daskarar da su Shamsu Darakta wani mai sayar da daskararrun kaji ne a kasuwar ta Tarauni idan ka ebo iyaka ne za ka yi amfani da shi in aka ce ka nemo ƙanƙarar ma shi ma tashin hankali ne ba ma ƙanƙarar sannan kuma ba wutar ka ga akwai matsala ciki in ka ebo iya adadin da za ka sallami kwastomomin ka to in ta rage baka sani za ta yi ba yau in ka ci to kuma jibiya za ka kana shiga cikin kuɗin ka ne abin da yake tafiya. mutane nawa ne da suke harka kasuwanci a kasuwar tarauni da wannan rashin wuta ya shafe su. aƙalla mun haura mutum ɗari uku a cikin kasuwar tarauni wanda muke harkar kazana. wallahi kasuwancin su ya tsaya kasuwancin su ya tsaya wani ya cinye jarin wani ma bai sayan da aka taba yanzu muna nan muna fitar da kwamiti za a ɗan taimaka shi sa muke so gwamnatin jihar kano da gwamnatin tarayya don allah su taimaka su waroyo wajen harkar wuta nan domin mu ga an samu nasara ta wannan bangaren kana nufin ɗauke wutan ne haifar da wannan matsalolin shine ya kawo wannan matsalolin in akwai wuta zaka kawo kaya ko da bai kare ba zaka sa a cikin firij in ka sa a cikin firij hankalinka a kwance yanzu hankalinka a tashe wannan dai ya ƙara fayyace kalubalen da tattalin arzikin arewa ke daɗa fuskanta baya ga barazanar tsaro na dai shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi albashir da cewa za a samar da tashoshin rarraba hasken lantarki mai aiki da hasken rana a jihohin arewa domin rage dogaro akan hanya ɗaya ta samun wutar lantarki wato national grid Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu ne shugaban rundunar adalci ta ƙasa ya ce babbar mafata ita ce a ɗauki matakan gyara ta hanyar ratayewa da kuma daddatse hannayen dukkanin tsofaffin shugabannin da aka samu da almundahana a fannin wutar lantarki a Najeriya. Farkon farawa sai an yanke hulɗa da duk wata ƙasa da muke da ita da cewa na karɓo bashi da kuma cusa mana ra'ayin da take so shi za mu bi tunda ba su suka halice mu ba. To kuma akwai kuɗin su a hannun ku ya za ka kai. Kuɗin su kai ka kai ina hannun ka sai mu kamo duk wanda karɓo kuɗin can gaba ɗaya. Tun da kan na farko har zuwa da kan na ƙarshe a matse su a ƙwato a biya na biyarwa ragowar a zo a biya mu diya rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da addini suka salwanta ba tare da haƙƙinmu ba. za a fara ratewa a fara harbewa a fara yanke hannaye da duk wani shugaba barawo a ƙasar nan kowa i gani in so duk wani ke sha'awar ya yi irin abin da suka yi shi ma i tabbata in ya za a masa irin abin da aka yi musu. amma ka za ka cewa mu shari'a yanzu kana ji amma wai ga yan sanda jirage na wai dan sanda ya ce an kamo yaron da an yanke hannun wani an fasa motar yan sanda kuma ka ce da amma yayin mai kazamin laifi ne an kai shi ko ta tsare shi amma yi gudu gundura to to yanzu saboda Allah gundura i gunduri gwamnati <laughs> saboda Allah ko shi irin kasa ce wannan tun irin waɗannan masu laifukan da ake yi ne ka taba jin awon wani wa ka taba jin an wa ka taba jin an harbe wa ka taba jin an yankewa hannu wa ka taba jin an daure gare wa ka taba jin an kwaso duk abin da isa ta an ba masu shi to ai tayi saboda alakar Najeriya da yanzu duma yanzu ba ka duniya da yanke hannu ba ba a ratayewa misali ba ka ganin eh, yadda siyasar duniya ta sauya ne sanya su kansu shugabannin yanzu sai suke amfani da salo kamar na diplomasiya da kuma yadda suka rataba hannu a kungiyoyi na kasashen duniya da dokoki na duniya ya sanya ba su iya yin hukunci irin wannan to a duniyar da ba yin irin wannan kuma su haka ake musu a nan da ake mana Najeriya hmm. kuma duk diplomasiya duniya ta yi diplomasiya tsakanin ka da ubangiji da ya halice ka ce ga da zaka rayu ko kuma in mun je diplomasiya zaka je ka ce a ga ai diplomasiya Allah ga diplomasiya kundin tsarin mulkin banza ba ana ka fara shari'a musulunci ba Allah ne ya sallada musu suka suka rushe ka ba fanka karfi suka yi da masu mulki da wani zo ce zatin kare ban fita bai ya bada ya mutu ba amma saboda darajar mulki mun haƙura muna bin su muna fatan Allah ya shirye su to kafin mu je ga rahoton taba kidi taba karatu na ga mu leka dan agundi inda kwamitin gyara kayan ka ya tafke wasu matasa guda uku da aka zarge su da balle wani gidan fiyo wata tare da tafka sata. Ya ce mu zo mu raka shi ya kawo wanki dan agundi da muka taho shine ya shiga gidan ruwa shine ya ce mai gadi a ina gidan ruwan yake dan agundi ya ce in dago ciwo ne a hannunsa ina yi da haka shi ma ya karba ne abin ya dago shine ya ce to mai gadi ya shiga muka shiga aka ɗau ya ɗauko soman ya ba ya ce jira a waje ya fito da shi ya bani shine aka je aka kai shi sauran ɗinki suka yi ciniki dubu sha biyar hmm. shine aka fara ba da dubu biyu da ɗari biyar ya ce ma dawo ma karɓi ragowar na san satuwa yake Allah ni dai ban sani ba ga dai yadda abubakar dahir ya kasai ya gana da shugaban kwamitin gyara kayanka wato jamilu ya haya ga shash so shine ya je ya siyar naira dubu biyar to jin daɗin hakan sai ya inviting din na kusa da shi shi kuma sai suka zo allah ya ba sa sai suka ɗauki somo wanda yake kai fusta wanda yake zuƙo ruwan kuma ya bawa duk inda ake so shine kaje yadda suka yi ma bayani sun siyar naira dubu goma sha biyar a nan tsoron ɗinki so kuma sun ƙara dawowa shine wannan ta tashi. To shi kama ɓarawan zaunan da suke tewa a can tsoron ɗinki kun neme shi? Ɓarawan zaunan mun neme shi kuma sha Allah nan ba da daɗewa ba ya fi su laifi sakamakon me a matsayin su na yara under age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 tun da farko shaidun gani da ido sun ce suna tsaka da sallar asuba sai shi nasiru mukutar ya shiga masallacin da ka ya tsallake sahu har sai da ya kai ga liman malam murtala suleiman inda ya ci kwalarsa tare da gaggaura masa mari idan yana karatun sallah na raka'a ta biyu sai muka ji muryar ta canza so mun hangi giftaru mutum haka ba da kawai sai muka ji muryar na'ibi ta canza muna daga kai sai muka ga cewar ai wanda ya wuce ne shine ya shaƙe shi dan da kyar ma muka bambare shi daga jikin daga jikin na'ibi dan na'ibi ko kulaye ma bi ba shi gaba da sallarsa mu ne wanda da kyar maka bambari dan kaga ko ka kona hannuna aka sai da sai da na samu buguwa haka anan hannu sai da ka bige yawa wurin kokarin bambare shi daga jikinsa daga bai har ma kabbara yayi bayan lokaci wanda ya ci kuma na'ibin sai aka fitar da shi waje masallaci har ma sai masallacin kar a dake shi kar a dake shi a bar sa inda hoza za su zo A cewar shaidun gani da ido, sai da wanda ake tuhuma ya yaga taguwar liman, kana har liman ya yi taga-taga kamar zai faɗi, kafin daga basani suka fahimta suka kai wa liman ɗauki. Sahu ya kai guda bakwai ya tsallake, ya je gaba, ya je hede samu liman, don a da ƙarshe ma sahu na kusa da liman da zai ratsa akwai wanda ya ɗan so ya tokare shi, sai ya hankaɗe shi, ya je ya ci kuma liman dan mic din ma da ta tsinke tana hannun da ta tsinke eh da ta tsinke ita kanta mic din ma kai to kana sauna nawa wani abu ina sauna biyu daga gefe eh ina sauna na biyu daga gefe Akwai zargin cewa Nasiru Mukhtar da ake zargi ya sha kayan maye ganin yadda ya ɗauko birni ba ganmu. A ranar shi na ibin shi ne ke jan sallah saboda ai dama normally shi ne ke jan sallah saboda shi liman sallar da yake ja yana jan sallar juma'a ne sai kuma ranar lahari idan sallar la'asar da yake ja idan zai yi karatu. Yau amma na ibin daman shi ne ke jan kowace sallah a kowace rana daga asuba zuwa zuwa isha'i sai idan baya nan ne na ibin na ibi ya ja sallah amma ko da yaushe shi ne yake jan sallah. To amma me ya haɗa su da shi na ibin ko limamin babu wani abu da ya hada su dan shi ne la'ibi ma ya faɗa shi bai ma sansa ba bai ma sansa ba ballantana ma har wani abu ya hada su 'Yan sanda ne dai suka gurfanar da wanda ake tuhuma a gaban kotu, sai dai Nasiru Mukutar ya musanta tuhuma-tuhuman da ake masa, inda daga bisani mai shari'a Malam Isa Rabi'u Gaya ya ba da umarnin a kai shi asibiti bangaren duba lafiyar kwakwalwa domin tantancewa kan koshin lafiyarsa. Kana alkalin ya ba da umarnin a tsare wanda ake tuhuma tare da ɗage ce gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 22 ga watan Nuwamba na wannan shekara ta 2024. Makamancin hakan ya taɓa faruwa a shagogo da ke a karamar hukumar Gaya inda a wani shirin mu na ranar goma ga watan biyu na shekarar 2013 aka ji yadda wani limami ya koka da yadda dagacin na shagogo ya gaggaura masa mari daga kurum ya raba fada inda har limamin ya daina ji da kunnansa. Shin ko ya dace a rika yi wa limamai haka? Ga Ibrahim Alale da Kataka Waji a nan birnin Kano. ce na gaskiya ba kyautawa a ce mutum ya hauro sahu na ɗaya, sahu na biyu, sahu na uku, ya je har sahu na shida a ce ya kama wuyan liman ya cukume shi kuma a matsayinsa na malami wanda ke gabatar da sallah kuma ta asuba gaskiya dai abin a rashin kyautawa ni ina ganin cewa ya kamata a ce a yi bincike na tsanaki a ga hukuncin da dace a masa amma dai ba daraja a cikin lamarin a ce tun daga sahu na ɗaya ka tsallake har sahu na shida a ce ka ci kwalar mutum gaskiya abin ba tunani a cikinsa. to masu hikima dai daina na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. To daga can kuwa sheka an koka da yadda wasu suke fakar ido su jefar da jarirai a cikin bola ba tare da la'akari da haɗarin hakan ba. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da shaidun gani da ido. Dai sunana Aminu wanda aka fi sani da ɗan ajiya. ma'aikaci a bakin bola 'yar kasuwa. To gaskiya dai wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba. Yawanci zaman bola nan ne da ya jawo mana wannan abun da gaba ɗaya ko ba gaskiya ba. Manya bola. da ba bola a gurin kaga wannan abun duk da ya zo ya faru ma yanzu haka ba zai faru ba. Kuma wannan ba shine karo na farko ba. Ana samun irin wa'annan kyasa-kyasan da yawa da yawa ba wai wannan ne karo na farko ba. zaman bola ta shiga cikin unguwa ne wanda bai kamata a ce tana wajen ba eh gaskiya zaman bola a gurin bai kamata ba kwata kwata tunda dai da dai tun asali dai mahallinta ne amma dai saboda yanayin population kaga yanzu mutane an ƙara samun jama'u wayanda suka zo sun kewaye bola to kuma gaskiya zaman ta a gurin yana da matukar hadari ko ba ga komai ba ga lafiyar mutanen gurin da suke kewaye da wajen yanzu me kuke so yanzu dai fatan mu kawai ga gwamnati shine a kawo mana dauki a zo a dauke bolan nan a neman mata wani waje daban in ma dai ba za a iya ɗauke ta bane a zo a ringa kulawa da ita ana killace ta. Akwai buƙatar kwamitocin tsaro a kowace unguwa su zuba ido tare da kama masu jefar da jarirai a cikin bola. Hakanan iyaye sai sun daɗa kulawa da 'ya'yansu domin kaucewa azancin nan na baba na ɗaka amma kuma gemu na waje. To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce ‘yar China da kika rushe masallaci ba ki kyauta ba, sako daga Salisu ɗan tukusi garan gamawa. Don Allah gwamnati a tausaya wa talakawa a gyara wutar nefa, sako daga Amina Bello gurin gawa. Magidanta da mata sai fa an yi haƙuri da juna saboda rayuwa ta yi tsada, sako daga Ibrahim Shehi Gandun Albasa. masu ba da taimako Allah ya saka da aljanna sako daga isiya mai shadda sheka dan fodiyo da fatan gwamnati za ta wayi asibiti kamar yadda jama'a suke korafi a kai sako daga sayyada ummita awwal sharifai Allah sarki shekara arba'in babu aure to Allah ya fito miki da mijin aure sako daga Mansur Tolman mai faci kwanar Jaba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 na'am na wata uku ne to a sai ko na wata ɗaya mana eh sai a samu a siya wanda Allah ya nufa ya taimaka mana fi sabilillah a wani a sharaɗa miki ni ce kanwata take fama da lalura kwakwalwa muka zo neman taimako duk wanda Allah ya taimaka ubangiji Allah ya taimake mu a taimaka a siya mana magani an rubuto mata magani dubu goma sha uku wancan na wata ɗaya da aka sai muku ya ƙare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 Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.